This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da kuma goma sha shida Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a voa voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da la'asariya yau takwas ga watan Yuni na shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko dai ga kanan labarai. Taron kolin kungiyar kasashe masu arzikin masana'antu da ake jewa cd 7 a takaice ya mai da hankali akan batutuwan canjin yanayi da makamashi da kuma yin shawarwari da shugabannin kasashen Afirka yau Litinin rana ta biyu kuma ta ƙarshe a taron da ake a ƙasar Jamus. Masu kada ƙuri'a a ƙasar Turkiyya sun jawa shugaban ƙasar Recep Tayyip Erdogan birki ga begensa na yi wa tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima domin ya ƙara wa kansa iko. wani kwamitin bincike a kasar eritrea na majalisar ɗinkin duniya kuma ya zargi gwamnatin eritrea da tauye haƙƙi da 'yancin 'yan ƙasar da kuma karkashe su babu gaira babu dalili kwamitin ya gabatar da wannan rahoton da ya bayan binciken shekara guda da ya gudanar A shirin namu na yanzu za ku ji abubuwan da ke wakana a can Jamus inda shugaba Muhammadu Buhari ke halartar taron manyan kasashe bakwai masu zuwa arzikin man fetur. ba mai barci ba jiya sam sam tun da suka zo ba mai barci ba wallahi mun ga har gaba ina ga yakin biyafura da ake fada kawai shi kadai fi wannan yaki wallahi wani mazaunin unguwar kkb a karamar hukumar cikun kenan biyo bayan wata aron gama da jami'an tsaro suka yi da wasu da ake zaton 'yan boko haram ne bayan labaran duniya za ku ji karin bayani yanzu dai ga halin da duniya ke ciki Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Shugabannin kungiyar kasashe masu arzikin masana'antu da ake cewa G7 a takaice suna taro a rana ta biyu kuma ta ƙarshe yau Litinin tare da mai da hankali akan batutuwan canjin yanayi da makamashi da kuma yin shawarwari da takwarorin aikinsu daga kasashen Afrika. Kafin a fara taron a jiya Lahadi, shugaba Barack Obama na Amurka da takwarorin aikinsa ta Jamus, Angela Merkel, sun yi nasu taron da fadar shugaban amurka ta white house ta ce shugabannin biyu sun yarda a kan tsawon lokacin da za a yi amfani da takunkumin tattalin arzikin da aka tsazawa Rasha zai dogara a kan idan rasha din ta kaddamar da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a ƙasar ukraine angela merkel ta faɗa wa gidan rediyon jamus cewa yanzu haka akwai shingen da aka gittawa rasha kuma bata san yadda ko kuma lokacin da za a kware wannan shingen ba karo na biyu kenan a jere da ba a gayyace shugaban rasha vladimir putin halarta taron kolin kungiyar g7 ba an ƙi gayyata shugaban rashan a bara bayan da ya kamface zirin crimea waɗanda suka cancanci jefa kuri'a a ƙasar turkiyya sun ja wa shirin shugaban ƙasar na faɗaɗa ikonsa barki a lokacin da jam'iyyar justice and development da ake cewa akp a takaice wadda take jan ragaman mulkin ƙasa a karo na farko ta kasa samun rinjaye kai tsaye babban koma bayan da ta samu cikin shekaru goma sha uku A wata sanarwa da ya gabata yau Litinin, shugaba rajab Tayyip Erdogan ya ce yana da mahimmanci dukkan 'yan siyasa su nuna halin sanin ya kamata da dattako domin a ci gaba da samun kwanciyar hankali a ƙasar da kuma kare ci gaban da ake samu ta fannin ɗorewar mulkin dimokuraɗiyya. Shugaban ya ce ya yi imanin cewa sakamakon zaben da bai ba wata jam'iyyar dama kafa gwamnati ita kaɗai ba zai sa kowace jam'iyya za ta yi nazarinsa cikin natsuwa. jam'iyyar akp ta yi hasarar rinjayen da take da shi a majalisar wakilan ƙasar a zaben da aka yi jiya lahadi wanda ya zama kayi ga begen shugaba erdogan na sake yi wa tsarin mulkin kasar kwaskwarima domin ƙara wa shugaba iko shugaba erdogan ya nemi samun kashi biyu daga cikin uku daga cikin wakilai 550 na majalisar dokokin ƙasar, domin cimma burinsa Sakamakon ya nuna cewa jam'iyyar AKP ta samu kimanin kashi 41 daga cikin 100, ƙasa da kusan kashi 50 da cikin 100 da ta samu a shekaru hudun da suka shige. Shi kuwa shugaban kasar Mexico Enrique Pina Nieto da ƙawayensa sun samu nasarar samun dan rinjaye yau Litinin a Majalisar Wakilan kasar a zaben da aka yi jiya Lahadi. kafin zaben da aka yi jiya lahadi kasar ta fuskanci tarzoma a yayin da aka dora wa kungiyoyin safarar miyagun kwayoyi laifin kashe 'yan takara da dama kungiyoyin malamai da wasu 'yan kishin kasa sun yi barazana hana a yi zaben na jiya talata an sace ko kuma kona akwatunan zaɓe a jihohin chapas da gurere da kuma kasaka malamai suna buƙatar a ƙara musu albashi kuma a kawo ƙarshen jarrabawar da ake wa malamai da kuma maido dalibai 42 da suka ɓace daga jami'ar horon malamai. A watan Disamban daliban suka ɓace, kuma lauyoyin gwamnati sun ce ƙungiyoyin masu safarar miyagun ƙwayoyi sun kashe su kuma suka kona gawawakinsu. Gawar dalibi ɗaya ne kurum aka gane ta hanyar binciken gawa da ake cewa DNA a da Turanci. Waɗanda suka yi rajista miliyan 80 ne suka cancanci zaben wakilan majalisar wakilai da ɗaruruwan magajin gari da kuma gwamnoni tara a zaben da aka yi jiya lahadi rahoton da wani kwamitin bincike na majalisar ɗinkin duniya ya gabata a yau litinin a kan ƙasar eritrea ya ce an gudanar da take haƙƙin 'yan 'yancin bil'adama a ƙarƙashin gwamnatin ƙasar tare da bayyana shugaban ƙasar a zaman cewa shine ke da alhakin aikata wannan laifi wannan kwamiti ya ce ya kasa ko kuma bai samu sukunan kai ziyara ƙasar eritrea ba kuma bai samu amsa daga gwamnatin ƙasar ba dangane da wato bukatun bayanai a cikin wato a binciken da aka yi shekara guda ana yi wanda ya kunshi hirarraki 550 da kuma bayanai 160 da aka gabata a rubuce Kwamitin ya ce 'yan ƙasar Eritrea suna buƙatar kariyar ƙasashen duniya kuma ya yi kira ga ƙasashen duniya da su tsara hanyoyi ko kuma ɗaukar matakan taimako na 'yan gudun hijirar ƙasar na lokaci mai tsawo. Zarge-zargen da ake wa gwamnatin ƙasar sun hada da satar jin bayanai ko kuma bin diddikin harkokin mutane na babu gaira babu dalili wanda ya wuce kima matakin da yake cusa tsoro a zukatan 'yan ƙasar na gudun kada a bincike su. Rahoton ya ce waɗanda suke son barin ƙasar suna fuskantar takurawa daga gwamnatin ƙasar, yayin da kuma ake kashe mutane ba gaira babu dalili ciki har da manufar yin harbi da rundunar sojan ƙasar ta ƙaddamar akan iyakokin ƙasar domin hana mutane ficewa ko kuma arcewa daga ƙasar. Ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. rundunar sojan kasar pakistan ta ce an kashe sojojin pakistan guda bakwai da 'yan ta'adda goma sha tara a mummunan gama da aka yi cikin dare a wani yanki da ke kan iyakar kasar da afghanistan yau litinin rundunar sojan pakistan ta ce an yi aron gama ce a yankin waziristan da ke kan iyakar kasar da afghanistan wani mai magana da yawan soja ya ce a lokacin da aka fatattaki wani dan ta'adda sai ya tada bam ɗin da ke jikinsa ya kashe sojoji bakwai Tun watan Yunin bara jami'an tsaron Pakistan suka ƙaddamar da hare-hare da sumame a yankin Waziristan domin kawar da 'yan yakin sa kai na ƙasar da kuma na ƙasashen waje. Wannan yanki ya daɗe yana zaman tudun mun tsira ga 'yan yakin sa kai. 'Yan ƙungiyar Taliban a Afghanistan su ma suna amfani da yankin na Waziristan wajen fakewa da tsara kai hare-hare akan sojojin Afghanistan da na ƙasa da ƙasa. to amma jami'an pakistan sun dage akan cewa wani shirin sumame da soja take yi a kan yankunan kan iyakan kasar sun lalata yawancin sansanonin 'yan ta'adda labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A jiya ne shugaba Muhammadu Buhari ya isa kasar Jamus don halartar taron manyan kasashe bakwai masu arzikin man fetur wanda ake kira G7 a takaice a turance kuma. Na tuntuɓi kakakin shugaban ƙasar na Najeriya Malam Garba Shehu akan abubuwan da ke wakana sai ya ce. so eh, eh, jiya dai bayan ya zo sun san ita wannan jiha ta bajeriya eh, jina suka yi musu bikin liyafa da da haka nuna-nuna na al'adun gargajiya su a nan da su da su sauran shugabanni da suka zo lokacin da ta safe da aka tashi kowa ya taho elman wannan gari da ake wannan babban taro to su su eh, shugaba buhari da eh, kamar shugabanni guda bakwai da aka yi wa alfarmar gayyata sun zo sun shiga cikin taron kamar misalin goma na safe eh, abin da suka tattauna kuma wannan a kulle wuri yake da su suka a tsakanin su to daga nan kuma shi shugaba buhari da yake yau kamar tauraro ne a cikin shugabannin wannan ya ja shi wannan su shi nan an fito daga wannan shugaban kasa a yi da wannan zuwa yanzu wasu ma har sun haƙura ba su samu magana da shi ba sun sun yi sallama sun tafi magana din nan ba a kammala waɗannan tarurruka da yake yi da shugabanni daban-daban na kasashen duniya ba. Kamar wani irin batutuwa ne kake gani za a tattauna a kansu game da Najeriya a wannan taron? A'a ai na farko dai kowa san halin da kasar ta mutu ke ci. Matsalar tsaron nan da ake ta fama da ita wadda yake su kan sauran shugabannin kasashe sun san da ita. Ita ce a ala kuma ita ake ta kokari tumbata shi sati guda da ya shiga cikin fadar gwamnati tare yake ta kokari ya samu haɗin kai na ƙasashe an fara da makota yanzu shi an zo ƙasashe masu magana nan ana ta yin ta bayan wannan kuma domin ita kanta yanzu yadda ake ji shi jawaban da aka yi wannan taron kungiyar boko haram din ta yi nisa inda har tana da haɗin gwiwa tsakanin da ƙungiya ta isis saboda haka matsala ce yanzu da ta shafi duniya da baki daya duk wannan ana da kyakkyawan fahimta baya da wannan kuma akwai harka matsaloli na harkar tattalin arziki da ita kawo ci gaba a najeriya harkar ilimi harkar eh, wutan lantarki din nan harkar rashawa da cin hanci muhimman abubuwa dai da shi shugaba muhammadu bari ya sa a gaba ah, muna kyautata zato kuma za a samu ci gaba da goyon bayan waɗannan manyan kasashe. Wasu suna gani kamar cewa wannan ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari yake kamar ya yi hanzarin fara ta. Yin wanda ya faɗa haka ko bai masa adalci domin aiko da ya shiga kakarar zaɓe ya ci fita abubuwa uku da yake cewa yana so a yi ƙoƙari a kawo zaman lafiya a ƙasa gabaki ɗaya bayan zaman lafiya akwai maganar yadda za a farfaɗo da tattalin arziki domin a samu sana'a ga jama'ar ƙasa musamman matasa sannan maganar rashin wannan da cin hanci to ai wa'annan maganganun su suka kai shi yaƙi da ta'addancin nan ba zai yiwu ba muka kulle kan muka ce muka kai zami tun da abu ya yi nisa ya ketare iyaka ya shiga kasashen makota to daga makota ma kuma gashi ana ganin cewa yanzu ya zama abu da ya shafi ƙasashen duniya ma tun dangantaka an tabbatar yanzu gashi tsakanin da haram din nan da aiki ashe ku ba ɓata lokaci yake ba domin idan ba karfi aka yi ba mu da makwabtan nan namu muka yi wannan abu domin ba a hankali ba sai dai ƙara yaduwa ya daɗa haɓaka kamar yadda aka ringa gani a karkashin gwamnati da ta bar mulki a kwanakin. Daga ƙarshe yaushe ne ake sa ran za a kammala kuma yaushe shugaba Buhari zai koma gida Najeriya. Yanzu haka ita shugaba angela merkel ma jawabi take na rufe taro don kuma yanzu daga nan an fitar da kar za kowa zai je da a hotel mu kama hanyar gidan najeriya ba abin da ya rike mana a kasar yanzu madalla Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaban ƙasar Najeriya daga Bavaria ƙasar Jamus. Al'ummar unguwar Kekebe da ke yankin ɗan bushiya a ƙaramar hukumar Cikon ta jihar Kaduna sun ce sun yi kwanan zaune biyu bayan wani artabu da jami'an tsaro na farin kaya da soji suka yi da wasu da ake zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne. Ga wakilin murya Amurka Isa Lawal Ikara da ƙarin bayani. su dai waɗanda suka yi artabar jami'an tsaron na zaune ne a unguwar ta kkb kimanin shekaru uku kenan ba tare da an san a su ba kamar dai yadda makotan wannan gidan aka sha ba ta kashi waɗanda suka nemi mu sa kai sunan su suka tabbatar mana jiya da dare kawai mu muna kwance a cikin gida sai muka ji halbi kawai babba muka ce me yake faruwa so ba mu sani ba kawai sai aka ce sojoji ne muka leka ta windo dai kawai ana ta guje-guje ana ta zagaye gidaje so misalin kamar kashe biyar lokacin da ake sallah nan sai suka shawata cewa duk wanda bai huta ba nan da minti ashirin ya rasa ran shi a cikin wayannan area to sai na bude kofa kawai ina bude kofa sai na fita sai suka tare ni sojoji suka ce eh, in fito da yara da mata duka shikenan gari ya waye sai suka yi mana bayani cewa ayyan boko haram ne nan gida so mu ba mu san su ba ba mu barci ba jiya sam sam tun da suka zo ba mu barci ba wallahi mun ga har gaba ina ga yakin biyafura da ake fada kawai shi kadai yafi wannan yaki wallahi shi wanda ya kama gidan shi kadai ne amma daga baya akwai wasu yaran da suke zuwa wuraren su yace kannin shi akwai ran da wata rana ni da shi muke magana na ca wayannan fa yace a kannin shi ne yana da mata so last week aka kawo ta yarinya daga Bauchi wai ita ma sabon aure ne cikin gida shi wanda ya kama gidan da ina ganin shekarun shi zai kai kamar arba'in ko arba'in da wani amma sauran da yara ne to sai dai fa ɗaya daga cikin makwabtan su waɗanda aka yi ba ta kashin da su waɗanda ake zaton yan boko haram ne ya ce shi samsam ma bai taɓa ganin su ba wallahi ban san su ba ban taɓa ganin su ba an ce sun kai shekara ko uku ne a nan a nan gidan nan ba san ko mutane nawa ba ke zauna a gidan nan ba kama su ba sun gudu kuma sun kashe wannan soja sun kuma harbi wannan a um, hannu police to ko yaya jami'an tsaron suka yi wajen kawo wannan samame a yankin na unguwan kekebi da ke yankin karamar hukumar cikun alhaji suleiman muhammad shine dagacin wannan unguwa ta kekebi kuma ya yi wa manema labaru karin haske jiya wajen karfe ɗaya haka da wani abu sai na ga motoci suna ta shigowa suna ta shigowa to da suka shigo suna shigowa sai na fito waje sai na tsaya to zuwa can an samu kawai minti talatin kawai sai na ji harbi ina ta jin harbe harbe ina ta jin harbe harbe ina ta jin harbe harbe sai na ce to garin nan me yake faruwa ne a garin nan haka saboda harbe harban da ake yi ina jin tsoron kada in zo gurin da daddare su ba su sanni ba kuma ina tunda sun zo aiki ne kaga ba da dama in zo in ce da su wani abu amma da safiya ta yi shine sai na zo gurin su na ce ya aka yi Shi ne suke mun bayani su ne suka zo suna nunnuna mu suna nunnuna nunnuna mu wannan nace to alhamdulillah tunda mu a wurin mu tunda ba mun san mutanen nan bane ba su da wasu kamanni kaga mu abin da suka zo mana sun zo mana taimako ne saboda mu kanmu inda mun san da irin waɗannan ai mu mu ya kamata mu je mu dauki matakin da zamu ba da report domin a zo a yi mana maganin su tunda mun san su mu ma tsoron su muke ji amma gaskiyar magana su dai kam su yan doka da soja tsakanin da Allah nan suka kwana kuma sun yi iya bakin kokarin su gaskiyar magana sun dai kama wani ce mun dai sun kama sauran matan ne sun tafi da su saboda da yaran su ba ni kirga su ba tsakanina da Allah da Annabi amma dai sun da mutane ina ga su biyu ne da kuda kaga dai yanayin dakunan dukan su kuma da sauran yara tuni dai jami'an tsaron da muka iske a wurin wannan gini da ya sha ba ta kashi sun tabbatar da cewa an hallaka jami'in soja daya yayin da ɗaya daga cikin jami'an tsaro na farin kaya sss ya samu rauni a hannu sai dai duk mu na jin ta bakin daraktan yada labaru na rundunar soja da ke dip a nan garin kaduna colonel abdul usman ya ci tira saboda bayan mun kira shi bai dauka ba mun tura mai sakon tafi da gidanka kuma har lokacin da wannan rahoto ke haduwa babu amsar wancan sako isa lawali kara muryar amurka daga kaduna a najeriya Madalla a gaida Isa Lawal Ikara har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da minti 18 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi dare dam Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Yusuf Aliyu Haranda ne da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC. Masu shirin namu zai ci gaba da mai da hankali ne a duk wasu hanyoyi da suka kamata a bi don ba da gudunmawa a wajen tallafa ma bangaren ilimi a Najeriya. A irin wannan yunkurin, wannan satin mun karɓi bakoncin Farfesa Hauwa Ibrahim, wadda take malama a tsangayar koyar da ilimin addinai a jami'ar da tafi kowace shahara a faɗin duniya. wato jami'ar Harvard da ke nan kasar Amurka. Mun kuma samu tattaunawa akan abubuwa da dama a inda ta hasko ma sabuwar gwamnatin Muhammadu Buhari da iyaye nauyin da suka rataya a kansu da ma hanyoyi da suka kamata a bi don magance matsalolin da suka yi ma bangaren ilimi da baibayi. Mu nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyalla Farfesa idan aka duba ƙasa kamar irin nan ƙasar Amurka aka duba za a ga cewar karatun matakin farko na firamare shi wannan karatu dole ne a nan ƙasar Amurka ga kowane iyaye su ba ma 'ya'yansu dama su je su yi wannan karatu. Farfesa wani hanya ya kamata a bi don a sa irin wannan tsarin a Najeriya? a shugaban ƙasa mai cin gado yanzu ya yi bayani akan cewa ɗaya daga cikin abin da yake kafawa ido ya ga ya samu shi ne ilimi abinda ya nuna kuma a wannan ilimi ya fara daga kamar da kai bayani daga yarantaka a kamar shekara uku shekara hudu yaro ya fara koyon a ba da a daya biyu zuwa goma a to aka fara tun daga farko daga cikin gida aka kai shi kamar kafin firamare din ya kamata iyaye maza iyaye mata shugabannin anguwowi dagaci da sarki lokal gamnan da kansila shi gwamna da kuma federal a samu a haɗa kai game da abu kashe uku na ɗaya inda yaro zai samu ya koyi karatu eh, ba a matsatsin guri ba ne wato structure ginin da ya samu shiga zai samu ya sake jiki don environment ya nuna mai akwai yana da zulumi ya samu ya samu karatu na biyu malamai idan malami ya sani ɗalibi zai sani so ya kamata malaman nan a ƙara musu fahimta ko kuma a yi wasu program program da zai taimaka a yi training nasu a ƙara su kara koyarwa kansu ko kuma a koyar musu su gane daga wannan ƙaramin shekarun wannan karancin shekarun na shekara hudu din a fara samun malami ya kafa wa yaro ba ma kawai karatun boko ba karatun allo da kuma muhimmancin al'adodinmu yaro ya fara samu ya fi daga gida ya samu a makaranta a wannan karancin shekarun ya ci gaba da shi har zuwa sama wannan magana inda zai zo yaro zai zauna environment na magana malamai sai kuma shi ɗalibi da kansa a da mun gaji cewa in ɗalibi na kowa ne in mutum ya aikin yaro yaro ba naka ba ne yaron jama'a ne to mu sake juyawa mu koma baya mai la'akari akan cewa idan gaba ɗaya ƙauye ko kuma mutane da suke anguwa cikin birni ko kuma a cikin city a cikin babban gurare idan muka ɗauki yaro nan namu ne yaron zai mu kamar mu iyayensu ne to duka mu za mu iya tallafawa a mai koyarwa ba kawai na karatun makaranta ba har na karatun rayuwa mu haɗa kai so da yaron zai tashi ko yarin za ta tashi da sani mai zurfi na ilimin rayuwa da kuma ilimin boko kina nufi a nan za a ce kenan ya kamata gwamnati ta fito da wata doka wanda za ta tilasta ma iyaye su kai 'ya'yansu makaranta al'adole ladola kenan? doka yana da amfani ainihin amma akwai abin da ya fi doka abin da ya fi dokan nan kuma shine zuciyanmu da kuma rayuwa irin da muke so mu gani na gaba so doka zai sa a tilasta amma idan mu ba mu ba mu ba da goyon baya ba za a yi ta kai mutane inda za a kai sa a je su ko prisoner ko wani abu it's okay amma doka yana da amfani ainin amma fiye da doka shine zuciyarmu na iyaye mata da maza mu rungumi wannan ilimi saboda shine goben mu shine kuma goben wannan yaran da Allah ya mu su don mu kiwatar da su su samu gobe wanda ya fi namu da kyau. To Hajiya a takaice za a iya cewa kenan rashin zuwan yara makaranta ko ko yara a gansa suna ragaita a cikin gari wannan yana daga cikin abubuwan da ke mai da ilimi baya kenan? Babu shakka, babu shakka. A wani lokacin in ka duba ya yi danganci yanayi na yanayin gurare. Wani lokaci idan ka tafi ƙauye zaka samu yaran nan ba su samu tafiya makaranta ba ko saboda babu abinci ko kuma iyayensu ba su da karfin su tura su saboda babu abin da za su iya siyan takardu wannan gwamnati ya kamata ta kata tsantsan ta tsaya a wannan gwamnatin buhari sun ce za su ba da yaro abinci in ya tafi makaranta ina jin za su ba da abinci so ɗaya a rana duk wanda ya kai ɗansa makaranta ana son tattaci wannan maganganun nasu so idan gwamnati ta tsaya ta ce ga abin da za mu iya yi a ce kamar da sai maganar doka doka ta kanada yaro zai tafi makaranta daga firamare daga firamare har zuwa ya firamare ya kammala gwamnati za ta ɗauki nauyin komai kuma gwamnati kamar da sai bayani tana da wannan hurumin ɗaukar nauyin to a iyaye su ba da goyon baya akwai doka amma goyon bayan iyaya kama dole idan ba wannan ba za mu garganta kamar boko haram muna da boko haram amma za mu samu abin da ya fi boko haram yawa idan ba mu ba da goyon baya mun mai da hankali gurin ilimi ba saboda wannan ilimin nan na boko da na arabiya shine gobenmu. Masu rawar yakacin shirin kenan a yau sai kuma mako mai zuwa da yarda Allah za ku ji irin hukunce-hukunce da farfesa take ganin sun kamata a yi wa iyaye don magance matsalar rashin zuwan 'ya'yansu makaranta a kullum. Muna mika godiyanmu ga farfesa Hauwa Ibrahim ta Jami'ar Harvard da amsa wannan gayyata tamu don ba da tata gudunmawa ga bangaren ilimi ga wannan sabon gwamnatin yanzu kuma a madadin abokan aikinmu da suka taimaka wajen hada wannan shirin sai julie lazarus gresham mai ba da umarni ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia Madalla daga nan sashen Hausa na murya Amurka ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Assalamu alaikum VOA Hausa, ku bani dama na yi kira ga 'yan majalisun Najeriya sakamakon dambarwar da ke faruwa a tsakaninsu a game da batun zaben shugaban majalisar wakilai da na dattijai da cewa ya kamata su dubi cancanta wajen zaben shugabannin majalisun ba tare da nuna bambancin kabilanci ko bangaranci ba domin ci gaban kasarmu Najeriya sako daga Larwanu Ashiru Fulatan. shi kuma ibrahim sharif gasho cewa ya allah ya sa taron kasashe masu tattalin arziki guda bakwai da ake gudanarwa a kasar germany ya yi tasiri wajen kyautata dangantaka da ɗorewar zaman lafiya tsakanin kasashen duniya baki ɗaya sai kuma saƙon baffa haruna bajoga wanda ya ce asalamu alaikum voa hausa a gaskiya ya kamata 'yan kungiyar huti na kasar yaman da kuma gwamnatin saudiya su yi hattara kada su jawo wa junansu bala'i domin masifa farkon ta aka sani amma ba a san ta ba don haka su hau kan teburin tattaunawa domin yin sulhu ta hanyar lalama muna fatan alheri da ganawar da za a yi tsakanin shugaban kasashen duniya masu karfin masana'antu na G7 da kuma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Allah ya sa kulle ta biya kudin sabulu kuma ta haifi ɗa na gari. Sako daga Muhammad Ahmed Usman tun Tungan Makeri da Sani Muhammad Shindo da madassir Muhammad Tafa Balewa. ita kuma fatima sade sa'ida daura cewa ta yi assalamu alaikum voa hausa da Allah ku faɗa wa 'yan majalisun Najeriya kasa ba mu kunya mana ku kishin ƙasa da na talakawa a zukatanku ba fitukar neman shugabancin majalisa ba daga ƙarshe sai saƙon Badamasi Aliyu Rijal Lemo Kano wanda ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa ina taya mai martaba sarkin Kano Alhaji Sanusi na biyu murnar cika shekara ɗaya akan kargar mulki na jihar Kano da fatan Allah ya ji kan tsohon sarki da rahama amin To madalla kafin mu karkare ga labarai amma a takaice. Shugabannin kungiyar kasashe masu arzikin masana'antu da ake cewa G7 a takaice suna taro a rana ta biyu kuma ta ƙarshe yau Litinin tare da mai da hankali akan batutuwan canjin yanayi da makamashi da kuma yin shawarwari da takwarorin aikinsu daga kasashen Afirka. Waɗanda suka cancanci jefa ƙuri'a a ƙasar Turkiyya sun ja wa shirin shugaban ƙasar na faɗaɗa ikonsa birki a lokacin da jam'iyyar Justice and Development da ake cewa AKP a takaice wadda take jan ragaman mulkin ƙasar a karon farko ta kasa samun rinjaye kai tsaye babban koma bayan da ta samu cikin shekaru goma sha uku. Rahoton da wani kwamitin bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gabatar a yau Litinin a kan ƙasar Eritrea ya ce ana gudanar da take haƙƙi da 'yancin bil'adama a ƙarƙashin gwamnatin ƙasar ta eritrea tare da bayyana shugaban ƙasar a zaman cewa ne ke da alhakin aikata wannan laifin wannan kwamiti ya ce ya kasa ko kuma bai samu sukunan kai ziyara ƙasar eritrea ba masu saurare a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Jummai Ali da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan Mr. Voitech zanga-zanga. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Usman da Jamila da shirin yau da gobe.